بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 19 ga watan hudu shekara ta 1439 hijiriya wanda shi ne ya dace da bakwai ga watan daya shekara ta 2018 miladiya mura a darasi na 139 a cikin wannan littafi mai albarka na kamul jana'iz babi da'uwa na sheikh nasiruddin al-albani allah ya masa rahama muna kan bidi'a ta 187 za mu tashi insha allah 187 ne faɗinsa imtita'u ba'dhin niswati ala ahdi al-quburi wa ihtikakiha bi farjiha alayhi litahbala tsiraici da wasu mata suke yi a kan kabari da ainihin wato saka jikinsu da kabarin ko farjinsu a jikin kabarin don su ɗauki ciki mace ce za ta zo idan tana tana da matsalar haihuwa sai ta je ka samu kabarin wani bawa daga cikin bayan Allah sai ta je ta yi tsirara sai ta je ta goga farjinta a jikin kabarin wai don ta samu albarkacin kabarin ta ɗau ciki haka wasu suke yi wannan bid'a ne kuma haramun ne Allah ya sauke kuna mamakin irin wannan abubuwan da ake faɗa shi dan adam kullum idan ya samu wuri kuma imani bai ratsa shi ba imani bai ratsa shi ba to karkai mamakin abin da zai yi shirka bidi'a wuce gona da iri yanzu a ƙasan nan akwai wasu ma'aikatan asibiti da ake haɗa kai da su ana yin tsafi da sihiri da matrons matrons na nurses idan mace ta yi ɓari sai su ɗauki ɗan ɓarin su sayar da shi a je a yi tsafi da shi hasan nawa ke sayar da shi dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai a ƙasan na ake wannan abin a asibitocin ƙasan na ake wannan abin ɗan ɓari nan bokayen suka seta nan matsafan suka seta kaga duk wacce ta yi bari ba za ta saurare shi ba ta zubar da shi kawai ana ganin kamar jini jini ne kamar waye bai gama cika mutum ba to wannan shi kuma shi suke so dan bari banda wanda suke bin kabarurka suna tone jarirai akwai wanda dafa musu shi ake suna cinyewa wallahi a ƙasan nan akwai mutanen da suke sayan jinin al'adar mace suna rubuta Alƙur'ani da shi saboda neman kujerar mulki a ƙasar nan jinin al'ada mace ta yi jinin al'ada sai a sa karya rinka zuba ta rinka tare shi ta je ta sayar da shi kuɗi ƙarara eh, tsugugu a rubuta ayoyin Allah da shi don a nemi samun biyan bukatar dukiya ko mulki ko kujerar sarauta kuma karka ɗauka wani kafiri ne yake yi ko na arne ko musulmi suke wannan abu a ƙasar nan akwai waɗanda suke tsafi da ƙur'anin ƙur'anin da ya hana a yi tsafi da shi suke tsafin kuma wannan wai malamai ne da sunan malanta suke ba mutane fatawa su yi wannan abu wallahi al'azimu malam mutum sai ya hau sai a ɗauki ƙur'ani sai a hau kan bishiya irin ƙur'ani wanda ake rubutun dutsen nan sai a hau kan bishiya daga sama za a sako shi sai ya fashe takaddun su watsi to nan ne su kuma masu saukar ƙur'anin za su caccafki kowa zai warwa su ya ɗauki takardar da ya ɗauka sai a karanta ta da ribas baya-baya da baya-baya takaddun da ka ɗauka su za karanta wani lokacin zama suke masu karatun sai a jefo ƙur'anin sai fadi takaddun sai su baje a cikinsu duk wanda ta fadi kusa da kai sai ka ɗauka karanta ta ta baya-baya saboda neman kuɗi da neman mulki da neman sarauta ya za mu zauna lafiya yaya za mu samu kwanciyar hankali ya za mu samu biyan bukatunmu kuma wasu fa sun shahara da wannan fa an san su mukamai ne ma da matsayi da su a gwamnatoci amma aikinsu kenan an san su abinda suke kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel yasa shirka ba ta yi ba so dan an ce mace ta zo tana neman haihuwa ta yi tsirara zigidar ta goga gabanta farajinta akan kabari ƙasa ya shiga ƙasar kabarin ta shiga cikin farajinta saboda an ba ta tsafi wannan za ta samu albarkacin wannan mai kabarin za ta haihu ba mamaki ba ne ba wannan nata mai sauki ne ma an kwatanta maka da wannan kuma wannan abubuwan suna nan ana zuwa sai mun binciko asibitocin da ake wannan abin nan gaba sai mun faɗi sunansu in allah ya so yadda muna nan mun fara zungura su tukunna don saƙon ya ishe musu sani cewa mutane sun sani sai kaga karamar ma'aikaciyar asibiti bata kai taka ba tana hawan mota miliyoyin kuɗi saboda wannan harka yanzu shi ake ana tsafi da shi kowa ya sani ƙasar nan tsafi ana yin tsafi saboda ana zuwa su cuci mutane su kaga yanzu nan gaba duk wanda aka je matarsa ta yi bari ko na abu ya ɗebo kayansa ƙwarai da gaske ko me ne a ɗebo shi ko jinin ne ma a ɗebo shi kar ka je ka ba mu shirkai dama su je su shirka da Allah Allah ya sauki istilamul qabri wa taqbiluhu akwai masu zuwa don neman tabarrukin kabari suna shafa shi suna rungumarsa suna sumbantarsa yadda ka san ana sumbanta abu mutum ya sa bakinsa a cikin ƙasa akan kabarin wani yana sumbantarsa aka yi zo cikin iqtidaw siratul mustaqim na ibnu taymiya da alayhi salam na shatibi da ighathatul lahfa na ibn al da sauran littattafai yasaqul batni wa dhahri bi jidar al-qabr akwai wanda suke zuwa suke manna cikinsu ko gadan bayan su ta goga shi a jikin ƙabari. shi ma don neman tabarruki da neman albarka ilsaku badanihi aw shay'in min badanihi bil qabri makale jikinsa ko wani bangare na jikinsa a jikin kabari aw bima ya yujawiru al qabr min udin wa nahwi ko abin da yake makotakan kabarin ma wani lokacin in ba samu hada jiki da kabarin ba ko ko da wani abu na kusa da kabarin ma in aka samu aka taba shi aka hada jikin da shi sai a ce ai bukata da ta biya wannan masu bautar kabarin sun san wannan dalla dalla ta'afirul hududi alaiha wato goga kunci akan kabari nan al-hudud jam'i na khad ne tafir gogawa mutum ya zo ya samu kan kabari ya sa kuncinsa ya yi ta gogawa ya yi ta gogawa ya juya ya sa dama ya goga ya goga shi ma wadda yana neman albarka ko wani tabarruki a jikin kabarin wani shi ma bid'a ne at-tawafu bi quburil anbiya'i was salihin yin dawafi a kaburrukan annabawa da salihan bayi akwai wuraren da a duniya a ce nan kabarin annabuwa ne ne nan kabarin annabuwa ne ne wasu gaskiya ne wasu ba gaskiya ba ne to akwai masu yin dawafi suna kewaye kabarin ko kuma kabarin wani bawan allah salihi sai a yadda ka ana yi wa ɗakin ka'aba dawafi haka ake yi wa kabarin dawafi ni da idona na ga wanda yake dawafi a kabarin annabi to da abin ba zai yi dawafin a cikin masallacin ba ba zai yi batun daga yadda suka yi sun yi dabara in kun lura sun tattoshe saboda akwai masu yin dawafi za ga an an zo da aka gina shi aka gina shi aka doguwar katanga ta gefe bayan da za ka yi ka kewaye gabarin kuma idan ma ka zo kewaye ma in ka zo can ma sai ga an toshe can gurin kawai sai dai ka shiga ka fita haka daga babu salam za ka shiga ka fita can kofar eh, bakke shikenan sai ka sai ka wannan ba zai yi kai dawafin ba to shi da ya zo yadda yake yi masallacin gaba ɗaya ke kewayawa wannan da ido na na gan shi an ba shi wani wuri di yana ta yi kuma na san mutum dan bida ne dama a dan bida sana san shi na ce ta wannan sun ba shi aiki kenan ya yi haka yana ta kewaye ni dai na zauna wani guri na ga ya je ya dawo ya je ya dawo a hakan nan ka duba fadin masallacin nan da yake ɗaukan miliyoyin mutane ba wallahi sai dai kewaye shi ko ba kewaye ɗaya ba dawafi sosai yanzu an yi magana an ce kar a sai a ce ai ba a san annabi haka ake yanzu a garin nan da zarar ka yi magana akan abu kaza bid'a ne sai a ce ba ka san annabi to san annabi ba yi mai bid'a shine san annabi ba a yi abin da ya ce a yi haka ya yazo a cikin majmu'ur rasail al-kubra abu na 193 at-ta'arifu inda al-qabri wa huwa qasdu qabri ba'd man yuhassanu bihi dhann yawm arafa wal shimau al-azim inda qabrihi kama fi arafat shi at-ta'arif abinda ake nufi shine wai sai a nemi ƙabarin wani wadda ake kyautata mai zato sai a je. a haɗu a ƙabarinsa wata rana a haɗu a biki a taro a je a ta roƙo ana addu'a a gindin ƙabarinsa, kamar yadda ake addu'a da roƙo a ranar arfa wannan shi ne ake ce da shi a tarif to shi kuma yadda ake yi sai a duba na ce a yana kyautawa na zato wannan bawan Allah ne sai a je ƙabarinsa a je a rinƙai shi ma bid'a ne azzafu wa tadhiyatu indahu yanka da tadhiya mutum ya bayar da kansa ya sallama kansa ya ce shi gashi ya bada kansa ga wannan kabari haramun ne ta har istiqbalil jihati allati yakunu fiha ar Rajul salihu waqt ad-du'a da waɗanda idan sun zo addu'a sai mutum ya yi kirda dokokin tatu ya fuskanci wata jihar da wai yana tsammanin a nan akwai kabarin wani bawan allah salihi ko akwai wani bawan allah salihi yanzu kawai kawai mutum ya zauna ya ce ka ina ganin kusur wannan bara a rasa wani mutum salihi ba bari in juya na yi addu'a ta nan setin ma'ana allah zai karɓi ka ne saboda me wannan bawan allah salihin da yake wannan gurin da kake da kakin tata zato ne fa baka sani ba to koma ya tabbata waye ya ce ka fuskanci kabarinsa ka yi addu'a wani kuma ya ce kai yau dai bari in sai ta nan gurin duk yanda aka yi bara'arsa kabarin wani bawan allah salihi a nan setin ba sai addu'a bida haka yazo a cikin al-irtida da arradu alal bakri al-imtina'u min istidbari aljihati allati yakunu fiha ba'du salihin kin juya baya ma wata jihar da ake tsammanin akwai wani daga cikin bayan Allah salihai a kwance yanzu misalin idan wannan karatun da muke a nan kaga aina bawa gabar baya ku to in masu kudirin ne in akwai wani bawan Allah salihi a kwance a nan a baya ba wai fa a baya na mubashiratan ba ko mun nisan wurin in dai akwai wani bawan Allah salihi to wai bai kamata in jiwa mai baya ba sai dai in dan kauce haka ce ya aka ce a ai wani bawan Allah salihi bai kamata a juya masa baya ba kuma ko a masallaci mutum ya zo zai zauna inda shedan din ya raya masa yana jin cewa a bayansa nan akwai wani bawan Allah salihi to ba zai bashi baya ba shi ma wannan bid'a ne to karewa alƙibla ma ake bata baya dabarin manzon Allah ma ake bashi baya ah, idan aka zo sallah a masallacin manzon Allah ba ana ba sahun da suke gaban gurin suna suna bashi baya ba liman ma ya bashi baya to akwai wani bawan Allah salihi da ya fi annabi so bid'a ne wannan ba addini ba qastu quburil anbiya'i was salihin lid-du'a'i inda harja al ce. nufatar kaburrukan annabawa da salihai a lokacin da za a yi addu'a inda hum a wajensu sai an je wajensu a yi addu'a saboda neman ana tsammanin Allah zai karba wannan ma bid'a ce an yi haka ita wata magana daga imamu shafi'i wai annahu qasada du'a inda qabri abi hanifata wai abu wai imamu shafi'i wai wata ya zo zai yi addu'a wai sai ya seta kabarin imamu abu hanifa wai yayi addu'a ko da zaka ji wani yana faɗan wannan abun ƙarya ne <clears throat> malamai suka ce ƙarya ne haka shekul islam ibnu taymiya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa yace wa yaqrubu min zalika tahri salat wa du'a ah, ah, قبلي شرقي جامع دمشق inda al-mawdi alladhi yuqalu annahu qabru hud yana daga cikin wannan ma fuskantar ko kirdadan to masallacin jami'i dimashq wai ana fuskantar wani guri da ake tsammanin kabarin annabi hudu ne wai an zo yin addu'a sai a rinka fuskantar wani. ya ce shi ma bid'a ne ya ce abin da ya tabbata malamai suka ce ba kabarin annabi hudu ba ne kabarin mu'awiya ibn abi sufyan ne amma ka ji an maida da shi kabarin annabi hudu ana ana ana ta yin <clears throat> addu'a haka kuma akwai inda wani itace da ake zuwa ake fuskanta shi ma ana roƙonsa yadda ana tsammanin nan ne kan annabi ya haya ɗan gidan annabi zakariya yake kwanci a wurin shi ma ana addu'a shi ma bai inganta ba bid'a ne ba wanda ya ce ka fuskanci kabari ko na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ka yi addu'a a wurin ba a ce a yi ba saboda akwai waɗanda suke zuwa kabarin annabi din suna yin addu'a a wurin so kuma ba wanda ya ce ka je ka yi addu'a a wurin wannan haka magana ta zo cikin alƙa'idatul jalila da arraddu alal bakari da arraddu alal akhina'i da al-ikhtiyaratul ilmiya da al-ighasa da sauransu sannan kuma qasdu halis salati ilaiha na 199 kenan nufatar kabarin dan sallah ana kallon kabarin shi ma bid'a ne qasdu halis zikri wal qira'ati was siyami wadh-dhabhi nufatar kabari na ɗari biyu kenan nufatar kabari in za a yi zikiri sai a fuskanci kabari ko za a karanta alkur'ani sai an je gindin kabari ko azumi in mutum zai ɗauka wai sai ya je gindin kabari ya yi niyya yanka a je gindin kabari a yi duk wannan bid'a ne at-tawassulu ila Allah ta'ala bil maqbarati ko bil maqburi mutum ya tawassuli zuwa ga ubangiji da wai wani wanda aka binne shi yana cikin kabari shi ya Allah ina tausali da wani na wannan kabarin baka san fa waye ba kawai dan dai wai ya mutu wannan ma bid'a ne al-iksamu bihi ala Allah rantsuwa da kabari mutum ya rantsi wa ubangiji da kabari haka ibnu taymiya yayi bayani a cikin tafsirin suratul ikhlas an yi ƙala lilmai ce awil ga'ibi min al'ambiya iwa salihi na udu Allah a wis'alillaha ta'ala wai wani lokacin akan zo a ce wa mamaci ko wanda baya nan cikin annaba da salihai sai a ce da Allah ka yi addu'a ka roƙan mana Allah kaza kaza da sauransu shi fa da yake mace yana kwance sai a ce wai yi addu'a a yi kaza wannan ma dubbi da ne al-istighasatu bil mayyit minhum da yin neman taimako shine al-istighasa al-isti'ana da mamaci daga cikin salihan bayi ko annabawa kamar yadda za a ce ya sayyidi fulan a aw ansurni ala aduwi ya sayyidi wani ya shugaba wani ka taimaka min ko ka agaza min akan abokin gabana makiyina ko abokanan gabana kalmar aduwi tana iya ɗaukan guda ɗaya tana iya ɗaukan jam'i aduwi abokin gaba na ɗaya aduwi abokanan gaba na masu yawa kamar a ada'i duk wannan shi ma bid'a ne i'tiqadu anna al-mayyita yatasarrafu fil umuri duna Allah ta'ala kudirin da ake yi cewa wai mamaci yana iya tasarrufi a cikin al'amura ba Allah ba subhanallah shi mamaci ne zai iya sarrafa duk wanda yake mace fa yana kwance wai zai iya wani abu ba Allah ba wannan ka ayya ma fi karfin bid'a ma albani da layin shirka ya kawo shi al'ukufu inda kabari wal mujawaratu indahu zama mutum ya yi itikafi gaba ɗaya a gindin kabari mutum gaba ɗaya ya zo rayuwar shi kullum a makabarta yake wai saboda tsabar yana neman tabarruki tabarruki ka san wanda yake kwancen ya yake ko kuma ma mutum ya ce shi kawai gidansa sai ya gina shi a kusa da makabarta su waye a ciki haƙu ne masu tsoron Allah ne dan wai ya nuna shi mai makusancin Allah ne gidansa ma in ya zo ta gindin makabarta zai gina bid'a ne shi ma wannan karka taba tsammanin wani tsoron Allah ne haka dan al khuruj min ziyaratil maqabir allati yu'azzimunaha ala al qahqara fita daga makabarta da ake girmama ta ta baya baya shine kakara mutum ba zai wai wannan makabartar tunda babban makabarta ce ana mutunta ta wai <laughs> ba za a fita a juya mata baya ba sai kaga ta baya baya mutum yake fita kalin ya je ma ke kiyasa a wani guri bai sani ba قول بعض بعض alwafidina ila almuduni لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه فدر وسو مدروشين أنش مدروشين كمان irin mutane muridai baki masu zuwa dinnan waɗanda dai masu bautar shehunai ko wasu waliyai baki wafidin an ce alwaft ba kamar bako da ya shigo idan sun shigo almudini birane li hususi ziyarci kubur don musamman su ziyarci kaburukan waɗanda suke ciki na waliyai da matattu to suna faɗin wata magana irin waɗannan mutane almudarwishin alwafidin inda iradatul aubati ce ila biladihim inda suka yi nufin auba komawa zuwa garinsu idan sun je sun yi ziyara kabari sun shirya za su juya za su koma sai a ɗaga hannu da sauti a ce alfatihat li jami'i sukani hadal balda ko hadhihi balda ya jama'a kawo fatiha kafa ɗaiɗai hadaya ga masu zaman wannan gari gaba daya ma'ana da sun je sun yi bautar kabari sun yi addu'o'insu a jikin kabarurrukan wanda suka je roƙansu to za su tafi mutanen garin ma bari a ɗan san musu a kawo fatiha kafa kaza kafa kaza dan saboda mutanen garin su ma a ba sadaka wannan ɗin ba addini bane shi ma ba shari'a bane ba sai a ce musamman a kan sayyidi wani da sayyidi ne a ta kirgo sayyidai sayyidai shugabanni nasu na bidiyoyinsu a rinka faɗin sunansu ana karanta fatiyar sannan ana fuskantansu ana kuma nuni a inda ake tsammanin suke sannan kuma daga ƙarshe sai a shafa fuska sai kuma a hau abin hawa a koma garirkan da aka tafi yin wannan abin bidi'a ne ashe akwai wanda suke hawa mota sosai su yi wata tafiya mai tsawo su tafi ziyartar kabarin wani ko bautar kabarin wani qauluhum assalamu alayka ya waliyullah alfatihatu ziyadatan ala sharafin nabi sallallahu alaihi wasallama wal arba'atil aqtabi wal anjabi wal autadi wa humalatil kitabi wal aghwathi وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على الأموم كافة جمعا يا حي يا قيوم ويقرأ فاتحة يقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره منه بظهره سنة يا السلام عليك يا ولي الله aminci gare ka kaga waliyin ba shi kadai bane a kabarin amma sai a yi mai sallama shi kadai saboda matsayinsa amma mu abinda annabi yake koya mana ya koya mana an je kabari assalamu alaikum ahalad diyari min almu'minina wal muslimin haka Allah ya ce annabi ya ce ba wai assalamu alayka ya waliyullah ba sai a ce a kawo fatiha Allah ya kara wa annabi daraja mai albarkacin wannan fatihar ka ji wani fatiyar da za su karanta wai da ita ne Allah zai kara annabi daraja fatiyar bakinka ya kamata ku yi hankali dai mutum ya san irin abin da yake faɗa wallahi ce maka aka yi in ka yi fatiya din aka ce aka fatiya kai ne za ka ce Allah ya ƙara annabi daraja ziyadatan fi sharafin nabi wai wannan fatiyar da za ku karanta ta je ta ƙara wa annabi daraja da sharafa to dama annabin kaɗai aka faɗa ya yi da ɗan dama dama ba wai ya yi don ya dace a shari'a ba ina nufin akan ɓarnar da za a faɗa nan gaba sai suka kawo sunan allolinsu da shugabanninsu da waliyansu jagoransu kujeru ne manya-manya na ɗariƙu na sufaye waɗanda ake kiran mutane da su irin su ƙudubi irin su anjabai nujubi da watadi autadu kenan da humalatul kitabi da gausi gausi ana cewa ya gausi wani shine agwasu da asabu silsilati waɗanda suke kan layi kenan da asabu ta'arifi da almudarriki bil kauni ma da sauran waliyan Allah su ne na ƙasa sauran ƙananan waliyai wannan duk sunan naki ne da 'yan ɗariƙun sufaye suke ba wa malamansu da waliyansu mataki mataki ne matsayi matsayi ne har akwai wanda ya kai matsayin Allah ma a ciki to duk sai an ambato su gaba da sauran um, a waliyan Allah alal umumi kafatan dukkan su gaba daya kafatanin su kenan jam'an ya hayu ya kayyum ya kai raye ya tsaye sannan an yi wannan kuma sai a karanta fatiha a shafa fuska da hannaye sannan kuma sai a juya ta baya wayan sarifu bi ta baya ake juya ba a juyawa ta gaba shi ma bid'a ne daga cikin bidiyoyi na 110 210 raf'ul kabari wal wa alaihi daga kabari sama da ya mai gini akwai kabarin da ya fito da nan kai akwai wanda daki guda ne duk kabarin da aka daga shi sama da wannan taki guda da annabi ya faɗa bid'a ne haramun ne gini akan kabari ko na waye ko mun darajarsa ko mun matsayinsa bai halatta ba at-tawsiyatu bi an yubna ala qabri bina ala qabrihi bina'an mutum idan yazo zai mutu yayi wasiya ce da Allah ya masa katan gini akan kabarinsa gini sosai shi ma bid'a ne saboda annabi bai ba da dama ba inda akwai kabarin wanda zai kamata a yi mai gini da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ta gaba jisisul kuburi yi wa kaburruka filasta yi wa kaburruka filasta da yi musu tile to an hana filasta ma ballantana tile a gyara su wani daga cikin fa an shimfiɗa mai tile sa mai siminti a gyara shi sannan a ɗora a zo a filasce shi duk bid'a ne wannan ba addini ba ne wasu kuma za a gama malamai ne haka ake musu su ma haka suke yi wa 'ya'yansu haka suke wa jikokinsu haka dai suke yi duk wanda ya bari ya mutu aka mai filasta a kabarinsa ko gini aka sa mai bulo ko na ƙasa ne kuwa to an zo da bida akan kabarinsa ballantana wanda ya wasu ya shi mai naqshus mil mayyit wa tarihi mautihi alal qabri rubuta ko zana shine nakshu zana sunan mamaci da kuma ranar da ya mutu a kan kabari bid'a ne Kuma yadda ya zo a cikin almadkhal um, ɗabi'an nan mutane mutane suna yi da yawa mu yanzu anan za ga ana yi kana shiga makabartunmu za ga duk alluna ne bakin allo da farin rubutu galiban ya lauratu daga unguwar lalloki ta mutu ranar asabar da misalin karfe biyu da kwata tana makotaka da wane da wane da wane da wane ai kaza kaza kaza a rubuta sunanta ce Allah ya jikanta bid'a ne wannan sunan da kuka rubuta da ranar da ta mutu me zai ko a santa ko ba a santa ba ba musulmi suna shigowa su yi addu'a kowa ba amma wallahi wasu daman da an yi mutuwa da allansu suke tafiya da dan kwanansu na walda su je su samu mai rubutu ya je musu rubutu ana gama ana gama binne kabarin nan a soka wala duk wanda ya san an yi wa mahaifinsa wannan ka je ka cire wannan karfan dan kakka bari baban kai ta zama da bid'a akan shi ko matarka ko kanwarka ko yar uwarka a ji tsoron Allah malaman bid'a a daina dora mutane akan bata ku gaya musu gaskiya ku gaya musu abin da annabi ya ce a yi ku daina ɗora mutane akan abin da yake ra'ayinsu ku ra'ayin ku ku binawul masajidi wal mashahidi alal kuburi wal athari gina masallatai da wuraren tarurruka akan kaburruka da kuma gurbin bayan Allah salihai ai babban ɗakin taro ko kuma wani masallaci babba a makabarta wai dan dai a rinka tunawa da mutuwa can harkar lahira ne nan kuma harkar duniya ce kuma wannan takan sa a je an yi taron a ta tattaka kabarurka kuma haramun ne taka kabari a ta haura kabarurka da masu ilimin abin da jahilanta ta kada-kada da raye-raye da wake-wake A ta tsiraici maza da mata wannan haramun ne ittikhadul maqabiri masajid bi salati alaiha wa inda a riki makabarta ta zama masallaci ko masallatai yin sallah akan kabari ko a wajen kabari akwai inda kan kabarin fa za a je a buga foundation kabarurkan za a je a buga foundation kurin a zo a dora a dora a yi dbc kawai a rinka sallah wai tsaba tsoron allah ne akwai inda kuma sai ta kabarurkan ake yi a matsayi su sai a san hancin liman din yana fuskantar kabarin akwai kuma inda a cikin makabartar za a yi katafaren masallaci ko na juma'a ko na kamsu salawati a je ana yin sallah a kabari a gina masallacin juma'a a kabari wanda annabi karara ya faɗa ya ce kada ku yi sallah a makabarta kada ku yi sallah a kan kabari kada ku yi sallah kuna fuskantar kabari kada ku yi sallah a wajen kabari duk waɗannan lafazan sun zo a cikin hadisi ma mutane saboda tsoron Allah a je a gina a kashe miliyoyin kuɗi a je a yi katafaren masallaci a makabarta haramun ne sallah a makabarta haram haram ne kuma duk wanda ya je sallah a makabarta sallarsa ba ta yi ba kuma faɗa da annabi ne karara don me sallar ya hana wanda ya zo da sallar ya ce kar a yi amma saboda goyon bayan mutum bid'arsa tunda haka waliyan da nan suka ce a yi to an yadda a saba wa annabi din a je a yi wannan Allah gane da dafnul mayyiti fil masjidi akwai kuma wanda ake ɗaukan mamacin gaba ɗaya saboda matsayinsa a je a tone masallaci fa a cikin masallaci a yi tono abin ne shi au bina'u masjidin alaihi ko kuma saboda matsayinsa ai kabarin wani ne bari a zo a gina masallaci a kansa yanzu a garin akwai masallatan da suke akan wannan tsarin ko dai a cikinsu aka zo aka ɗauko su manyan mutane aka zo aka musu kabari aka binne gashi nan ƙarara da kabarinsu a ciki ko mutane su je suna sallah a ciki ko kuma kabarin ne ya riga masallacin zuwa sai a je a kai masallacin a gina shi a kan kabarin dan falala kabarin a jefa sallar mutane cikin hadari fada da annabi karara to a nan gurin ɗayan biyu ne dama abinda malamai suka bada fatawa a kai shine ko dai a tone kabarin ko shekara nawa kuma a sa diga a tone shi a farke shi a ɗebo ƙasusuwan da komai a zuba a buhu a je a kai shi cikin makabarta ta musulmi a samar wa sallan mutane lafiya ko kuma a rugurguje masallacin a daina sallah a ciki ya zama gurin kabarin nan ko a maida masallacin islamiyya a rinka yin zuwa ana karatun islamiyya a ciki amma ba da ya sallah a wurin ba ka san ganganci to wallahi wannan abin ganganci ne karka ɗauka jahilci ne ganganci ne wa shari'a dan bara a ce ba a sani ba ana sani Allah kiyaye istiqbalul qabri fi salati ma istidbaril ka'bati a wata bid'a kuma saboda matsayin kabari in an zo shi sai a kalle shi in za a yi sallah ita kuma ka'aban a bata baya ka ji ka saboda matsayin kabarin shi za a fuskanta ita kuma ka'aban a bata baya ittihadul kuburi ida daga cikin bidiyoyi shine rikon kabari kaburruka ya zamanto idi idi wani biki da ake duk shekara a rinka zuwa makabarta ana biki duk shekara ko kuma duk sati ko duk wata kaza idi shine ma ya udu abinda ake maimaita shi amma taro annabi ya ce la tattakhidhu qabri ida sallallahu alaihi wasallam kar ku yadda ku riki kabari na ya zama idi wurin da za a rinka zuwa ana biki biki da taro mai kayyadaddan lokaci shine idi a ciki ayi shirka ayi bid'a a ciki ayi ta faɗin abubuwan da ba su Basu su halatta ba to in an hana a akan kabarin annabi muhammad sallallahu ya za a zo ana yi kabarin wasu kuma annabi kansa kafin ya bar duniya ya ci kar a yi nasa kabarin to ya za a zo malamai ku zo kusa ana ana yi a kabarukan wasu saboda son zuciya a yi ta kaɗe-kaɗe da wake-wake da dafa dafen abinci da ɗinki ne da hawa da waki da raƙuma ne da tarurruka da toshe hanyoyin mutane ne da wa dai gashi nan dai annahum yasabuna annahum yusinuna sun'a su suna ganin kamar suna kyautatawa ne amma kuma sabawa Allah ne ba shari'a bane ta'aliqu qindilin alal qabri liyatuhu fayazuruhu rataye fitila shine qindil rataye fitila a jikin kabari wai dan a gane kabarin a rinka zuwa komin dare ana ziyartar sa na ruwan sai kayi kenan shi ma zaiti wa shami'i li israji قبر au jabalin au Shajaratin, akwai wanda yake zuwa da kirji yayi alwashin shi zai kawo man da za a kunna fitila a ci din ko ita kanta fitilar da za a kunna a yi mutum ya yi bakance yadda ka san yuhuna bin nazari <laughs> wai kafu na yau makana sharru musafira ya ɗauki alwashi ya yi alkawari shi zai kawo don hura fitila akan wani kabari ko wani dutse ko wata bishiya shi ma bid'a ne قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه بدأت تقريبي دا أشرين mutanen madina ko wanda ya je madina ya ce ya nufaci wato kabarin manzan Allah duk lokacin da ka shiga masallaci sai ka je ka kai ziyara kabarin annabi salasalama, ko duk lokacin da za ka fita daga masallacin annabi sai ka kai ziyara shi ma'anar bid'a ne me ma'ana wannan maganar kamar yanzu misalin ka ce ka je madina za ka yi sati biyu ko sai ka ce alkawari ne duk lokacin da ka shiga masallaci sai ka je ka gaida annabi kafin ka zauna ko kuma ka ce duk lokacin da za ka fita daga masallacin annabi sai ka je ka yi ziyara to ba wanda ya ce maka annabin ma bai ce kullum sai ka je ba kai ajiyewa ma ka ce duk juma'a ko duk kaza shi ma ba a saka ba ita ziyarar nan annabi ya batta abu da lokacin da kai ra'ayi kawai amma ba a so ra'ayin ka sa masa wani lokaci da zaka lazimta wa kanka kaga abin yana kusa kaga kamar ibada ce ai duk lokacin da ka shiga masallaci sai ka je shabbaki ka gaida sallallahu alaihi wasallam ziyarta annabi abu ne mai kyau mai matsayi da daraja amma wannan dorawa kanka da kai din cewa duk lokacin da ka shiga masallaci sai ka je tuwa saka ai shari'a ne ko tuwa ce kai waɗanda suka fi son annabin nan suka rayu da shi suka fi ka sanin darajarsa da kimarsa sabon annabi da iyalansa ta su ba su yi haka ba imamu malik ma faɗa ya ma akan yin haka din a ce mutum ya sai lokaci koyaushe sai ya karaci kar a zo a kawo sabon addini kenan ka ga dama ka sau biyu ne sau uku ne sau hudun duk yadda kai ra'ayi kawai kuma kake da zuciyarka ta gina maka cewa wani wani kayyadadden lokaci ne sai ka jefa to nan ne zai zama bid'a shine zaka gani kamar kamar misalin wasu suna wahal da kansu idan mutum ya ida da sallar azhar kafin ya fita sai ya je in ya zo ila asar ma in zai fita sai ya je in ya magarba ma in zai fita sai ya je in ya ya akhi man ka bi hada wa ai umarce ka da wannan ba a ce kai ba shi addini kullum mun shi sa muka ta bayani akan matsalar bayani akan bid'a din muka dauki satuttuka muka ta magana akan me bid'a da bayanin da malamai suke akan bid'a duk lokacin da mutum zai zo ya zauna yayi wani abu da ka ya ce shi ga yadda zai ba a ce wannan shine fa bid'a kuma komin kyan abin a idan ka kai yanzu misali sallah ya abu ne mai kyau ko yanzu sai muka yi ittifaki mu yan nan masallacin muka ce kai mu saboda tsabar kaunar Allah da san Allah kullum mun zo karatu a kamul jana'iz nan mu sallar isha'i mu raka a takwas zamu rinka yi a sati dai kam zamu wa Allah wannan kyautar mu zo isha'in nan ta ranar lahadin nan mu rinka yin ta a takwas kaga a ido wanda bai yi karatu ya shika amma fa gaskiya na akwai takawa su ƙara ma suke wallahi akan abin da aka ce su yi ma ƙara suke haka wani zai faɗa amma a wajen Allah haramun ne a wajen annabi bid'a ne saboda ga iyayen da aka ce kai ya za a ce kai sallah raka'a hudu ka zo ka mai da ita raka'a takwas to ko raka'a biyar ma ka kai ta fa huwa raddun mardudun alaik to na'am na'am na'am na'am wanda aka yi sallar farilla a masallacin annabi kasan akwai babu salam nan ake shigowa na dama da liman kenan kofar ƙarshe ta dama da liman ita ce babbar kofa babu salam ba na ce babbar kofa don ita tafi kowace girma ba ba haka nake nufi ba ma'ana ita ce da yake shiga directly ba kwana ake zuwa kabarin annabi to wanda ya sallah a wannan wurin a nan gaban liman ko wajen liman a bayan liman zai wahala ya iya samun daman ya fita ta wannan babu sam saboda lokacin ake dannowa musamman ranar juma'a ko bayan azar <clears throat> da ake yin ziyara to shi ya yi sallah a gurin kaga dole in zai wuce sai ya wuce ta kabarin annabi to shin sharadi ne in zai wuce sai ya tsaya ya ziyarar ba sharaɗi ba ne ganin dama ne in yayi sha'awa ya gaji sai yayi amma kan ya ji a ransa cewa wai wata falala ne wani abu ne da ya zo da shi na daban cewa ya fi wani amma kaga yanayi ne dole ta nan gurin zai wuce zai iya tsayawa ya da ibada ce mai sallama sallallahu alaihi wasallam amma la yulzim ala nafsihi ba zai lazamta wa kanshi ba dan lokacin da ka lazamta wa kanka to ya zama shari'a kenan bari mu buga muku misali kamar wannan kofar ita ce babu salam wannan kofar ta dama da liman ko yawwa to kamar nan ne shabbaki din nan wajen eh, makabar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara masa sharafa to idan an idar da sallah ta nan ake dannowa a zo a kawo ziyara nan gurin to wanda ya sallah a nan bayan liman ko wanda ya sallah a nan ba zai iya fita shi ya ratsa mutane ana shigowa ya fita ba zai yi da ƙarfi amma zai cutar da mutane zai cuci kanshi shi to shi kuma wataƙila kullum anan yake sallah to kuma yanzu zai wuce kaga dole zai wuce ta nan ga kabarin to shi wannan ya shafe shi a bai shafe shi ba wanda ya kasdan ka fahimta to shi ma din in ya ga dama dan kada ma ya bar wa shedan ya bude mai kofa wata ran zai zo ya wuce din bai yi ba ya wuce tunda ana iya wucewa ban sani ko kun fahimta yawa to Allah gane da qasdu alil madinati mun karanta ko A safar li ziyarati qabri sallallahu alaihi wasallam yin tafiya ta kanas ta Kano mutum ya buga ya yi biza ta jirgi ya ce ba wai don ya je umra ba fa <laughs> ba don ya je aikin haji ba ya je ya ziyarci kabarin adam sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan yana cikin bidoyi da ba da dama ba shi annabi ya faɗa da kansa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid yace ba a yadda a hada kaya a yi tafiya ta kanar ta Kano a je wani wuri ba in ba masallatai guda uku ba masallacin Makka masallacin Madina masallacin Al-Aqsa kaga sai yace masallatai bai ce kabarruka ba to in dan zuwa masallaci ne zaka ji shi annabin ne ce ayi haka karka yi zafi kar ranka ya ɓaci karka ji damuwa shi din ne me kabarin ne ce ga yadda za a yi to amma idan ka je ziyara kabarin idan ka je masallacin annabi kuma kabarin sai nan zaka je ziyara amma mutum ya ce shi kawai ba umra za shi ba tsabar kaunan manzon Allah ne zai je shabbaki kawai yayi biza ya tafi zai tsaya ko ina ba sai kabarin ya je to shi ma wannan shari'a ba ta ce kai ba bal ma me da wannan abun addini da yin sa haka din bid'a amma idan mutum ya je Madina wani aiki ya kai shi ba umra ba ko wata sana'a ko wani business ko wani abu in yaje zai je wa annabi ziyara wai kun san me yasa duk ake nisantar da mutane daga wannan saboda kar bauta a kabari kada bauta a kabari kuma in akwai kabarin da ya cancanta a masa wannan malam kabarin manzon Allah ne amma shi din bai bude kofar ba don saboda wuce gona da iri na irin mutane ziyaratu sallallahu alaihi wasallam shi shahar rajab keɓance watan rajab a ce a shi ne za a ziyarci annabi akwai wanda gaba ɗaya ziyarar umarar su ma gaba ɗaya ba sa yin ta sai a watan rajab umarar gaba ɗaya ba cewa aka yi haramun ne kwata-kwata yin umara a watan rajab ba amma a ware watan rajab ɗin a ce sai shi wannan 'yan shi'a galiban haka suke yi in kana so ka ga 'yan shi'a a madina a mamlaka to ka je watan rajab yadda ka san ramadan wallahi malam cika wurin suke yi su kuma watan suke nan saboda yana da alaka da wasu bidiyoyinsu kuma kuma kun san matsayin watan rajab mu a nan yadda mutane suka ɗauki watan rajab to wannan bidi'a ne ware wannan watan rajab a ce sai a shi za a je a ziyarci kabarin annabi kabarin annabi a duk tsawon shekara ba inda ba a ce a ziyarta ba akar makallawo ka gyara kyamarar ka yau sai mun sauke littafin nan yau eh, ka kashe ta ka daɗa kunna ta darasi na sati na gaba kenan za sai mun gama yau allah ya sa insha allah التوجه إلى إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة bid'a ta 224 fuskantar kabari mai matsayi kabarin annabi sallallahu alaihi sallama yayin da mutum zai shiga masallaci wai masallacin kansa in mutum zai shiga sai seta setin kabarin annabi sai ce ta nan zai tinkari masallacin da kuma tsayuwa a cikinsa idan mutum ya je sai ya nesa da kabarin annabin wai irin shi yana girmama annabi wai ba zai zo kusa da wai shi ba zai zo kusa da annabi ya tsaya ba yaya annabi yana kwance kai kuma za ka yi kabbar sallah allahu akbar kana sallah a kusa da shi ba zai ba shi yana can nesa kuma bi wato wadi an hu ala yasari ya dora hannun dama haka ba hannun dama akan wannan abin nan ba wato koda koda tsayawa ma a masallacin zai in zai tsaya to ba zai tsaya kusa da kabarin annabi dan kar a ce wai ya tsaya kusa da kabarin annabi ya rashin ladabi yana can nesa sai dora hannunsa na dama akan hagun kamar yana yin sallah ne shi ma wannan bid'a ne tun da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin nan Aisha ɗakin nan a haɗe yake da masallaci sahabbai a nan suke sallah suke karatun qur'ani ake hudubobi ake sulhu ake daura aure ake komai annabi yana kwance abubakar yana kwance umar yana kwance in tsoron allah ne ka fi su ka fi su ba su'alu sallallahu alaihi wasallam al-istighfar wa qira'atu ayati walau annahum izzalamu anfusahum a zogin gindin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana roƙon sa gafara ana neman gafara da kuma karanta wannan aya ta walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul wajadu Allah tawwabar rahima wai ai irin mutum wai ya zo gindin kabarin manzon Allah ne yana neman istighfari shi ma bid'a ne at-tawassul bihi yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama ina tawassuli da shi da kabarinsa akan aimin kaza shi matsayinsa daban darajarsa daban kimarsa daban kuma ka zo ka yi tawassuli da shi kuma daban ita shi tawassuli ana yin sa ne da wani ibadan da kai kai shi wata ƙurba ce wani abu ne na wahala da kai kai sai ka gabatar da shi ka ce ala dan kaza kaman kaza shine ake nufi da tawassuli ka yi sadakar abinci ka bayar fi da ba kai ka cire kudin ka ba ka ji zafi ka cire kaga aiki ne ibada ne ko sai ka ce Allah dan wannan abin da na yi ka yi min kaza ka biya kuɗi ka je aikin hajji ka yi umra sai ka ce ya Allah dan wannan abin da na yi ka yi min kaza ka je ka biya wa marayu kuɗi ka musu kaza dan wannan abun ya Allah ka tashi ka yi sallah da daddare ka hana idan ka bacci ka yi azumi litinin alhamis ka yi ibada ka yi kaza kaga wannan duk aiki ne da kai sai ka ce kana tawassuli da shi to da ka zo ka ce kana ta wasu da annabi to me kai na samar da annabin kai wace ibada kai kawai ka ce da gangan jikin annabi kana ta wasu da shi to yan an yi wannan bayanin sai mutane su ce wai ai ba a san annabi wai an ce kada ai wasu da shi amma musamman na ta wasu ba ne. ba a yin tawassuli da shi annabi karan kan sai dai a ce ina tawassuli da son annabi sallallahu saboda son annabi addini ne ibada ne ko ba ka bane qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi to kaga wannan son annabi ibada ne ka so shi ka kaunace shi kai masa da'a to kaga wannan zaka yi tausiri shi amma kawai ka ce wa ina tausiri da annabi to me kai kai ka samar da shi ba wai fa kana tausiri da bin sa ba ba wai kana tausiri da da'a da kai masa ba a'a da shi kansa bid'a ne dan magabata ba su yi ba da kuma rantsuwa da shi shi ma haka na rantsi da manzan Allah da Allah ake rantsewa Ali istighasa da buhimin duniya da neman taimako da shi ba Allah ba ya rasulullahi kamun kaza wannan bid'a ne zai kai mutum ma ga shirka kamar yadda mai alburda yake faɗa ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hudusil hadithil amami in lam takun akhidan bi yadi safan faqul ya dhallata qadami wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami haka mai alburda ce bid'a ce da shirka tsagwarwa ce ya akramal khalqi ya kai mafi girman halitta gut wannan ya ce annabi mafi girman halitta ne sai ya yi barnar ya ce maliman aludu bihi siwaka inda hudusin hadisil amami ba ni da wani wadda zan mafaka zan fake da shi nemi kariyarsa in makale masa in ba kai ba to ina Allah wai tsabar yana son annabi ne wai yake yaban annabi yake faɗi wannan maliman aludu bihi siwaka inda hudusil hadisil amami yayin da abin da zai gamu zai game kowa da kowa na tashin hankali da fitina ba ni da wanda zan nemi zan kai kuka gare shi in rike shi ba wanda zan nemi taimakonsa in ba kai ba to ina Allah Allah ne ake zo ake neman taimakonsa da tallafinsa shi ma annabin cewa idan sta'anta fasta'in billah inda za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah kuma in za ka roƙo idza sa'alta fas'alillah wa in baka rike hannuna ba kai min afwa in lam takun akhidan bi yadi safhan wai in dai annabi bai rike hannunsa ba a kiyama ya yafe masa yanzu dama annabi ne yake yafe zanubi ba annabi ba ne to ya albarda ka wuce gona da iri wa man yakfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun haka qur'ani ya ce ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba to ya zaka ce in lam takun akhidan bi yadi safan wai fa qul ya zallata alqadami sannan yazo ya dada tafka wata barnar wa inna min judika dunya wa darrataha yana cikin kyautarka min wani bangare na kyautarka duniya da lahira gaba daya wa min ulumika wani bangare na iliminka wai annabi fa sallallahu alaihi wasallam wani bangare na iliminsa wani ba'd part of his knowledge part wani bangare da Allah ya bashi ilmin lauhi wal kalami ilimin lauhul mafuz gaba ɗaya da alƙalamin nan na ubangiji da Allah ya ce ya rubuta komai gaba ɗaya da zai faru a duniya ya yi ta rubutu sai da ya gama wai wannan wani bangare ne na ilimin annabi to me ya bar wa Allah to shi yasa masu kaɗe kaɗe masu gangan na masu waƙe waƙen neman bege ana yawan annabi bege suna barna da tabargaza da yawa to yana daga cikin bidiyoyi shine wuce gona da iri wajen neman taimako da annabi da kuma yabansa qat'uhum shu'urahum wa ramyuha في kabir في القنديل الكبير القريب turbati التربة النبوية akwai wanda suke zuwa sai sun zo daidai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin da yake a bude sai su yinka yanke gashin su mata da maza su yayyanke gashin su su rinka jefa a gashin a cikin wata fitila babbar fitila a kusa da turba annabawiya an ce turban annabawiya wai wata ƙasa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi sakaci mutane suke za su ke ta su a wurin amma yanzu ka san bai zai yiwu ba to wannan bid'a ne hatta masu bil kabarin sharif zuwa ana shafa kabarin annabin ko katangar kabarin annabin sai an shafe ta a shafa fuska shi ma bid'a ne takbiluhu sumbantan kabari yanda ake sumbantan hajar al-aswad haka wani in yaji zai yaba bakinsa a jikin karfan nan yana ta sumbanta shi ma bid'a ne at-tawafu bihi yin dawafi da kabarin mun yi bayani ilsaqul batni wa zahari makale ciki tumbinka ko gadon bayan ka bijidari da kabarin sharif a jikin kabarin annabi wancan kabarin mutane ne yanzu kuma muna magana kan kabarin annabi watul yadi ala shu ala shubaki hujratil qabri sharifi wa halifu ahadihim bidhalika biqawlihi wa haqqi alladhi وضعت يدك على شباكه وقلت الشفاعة يا رسول الله دور هنو أكن شباك شباك ويندو me sunan window da hausa taga ko taga to saka hannu akan taga tagar ɗakin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ginin da yin rantsuwa wa halifu adim ɗayansu ya zo ya rantse da wannan yana cewa na rantse da hakkin da ɗora ka da kai a kan windo ka ce ya shafa'ata rasulillah ma'ana mutum ya rantsuwa kuma ya ce yana neman ceton annabi sallallahu alaihi wasallama a shafa'ata ya rasulullah shi ma faɗin wannan bid'a ne akwai wanda in sun jefa ba sa son su tafi da wuri daɗewa suke yi mutum ya tsaya ya dade wai shi ahlul ne abin da kawai ce aka yi assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya babakar siddiq assalamu alaika ya umar faru in kai wannan baka gama ziyara amma Allah wani ya ji sai ya awa biyu yana tsaye idalatul qiyami inda alqabarin nabawi lid-du'a li nafsi mustaqbil al-hujrati tsawaita tsayuwa a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yin addu'a akan kanka kai kana mai fuskantar ɗakin da aka binne annabi alaihi salatu wassalam bid'a ne تقربهم إلى الله بأكل التمر السيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر akwai wani dibino ne na daban ana ce da shi a tamru saihani dibino ne mai kyau sayansa ake zuwa ake yi yana na ana sai da shi a madina to wai sai mutum ya je ya sayo wannan dibino specifically ya keɓance shi yana neman tabarruki da kusanci zuwa ga Allah ya ci wannan dabinan a rauda a rauda wani wuri ne tsakanin mambarin annabi da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi sallallahu alaihi ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin uh, gidana da mimbarina akwai dausayi na dausayin gidan aljanna yana nan gurin ka je kabarin annabi sallallahu in ka je masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam duka kafet din zaka ga jan kafet ne amma in ka je can gaba kafin ka karasa wajen liman to za ka kafet ɗin ya zama kore green to iya daidai gurin daga iya dai rumfan ladanan nan akwai ladanan masallacin suna sama an yi musu rumfa to daga nan gindin inda ladanan suke da nan ah, hagun da inda ladanan suke nan ne shabbaki shabbaki din. wanda wajen inda mata suke ziyara kenan to wannan kewayen gurin gefensa kuma wajen ahalu sufa ne za a ganshi wani tudu ne haka to wannan shine ake ce da shi rauda dausayi ne na dausayin aljanna wannan wurin kuma tabbas nutsuwar wurin in ka shiga ma a masallacin za ka je daban ne kwarai kuwa to za ga kullum gurin a cike yake kawai ana cincirundo ana zuwa ya halatta mutum ya je raka'a biyu ya nafila a wurin to wasu sai su je su zauna a wurin su sayo wannan dibinan aje a zauna a ita ci wai ana neman takarrubi zuwa ga Allah tsakanin kabarin annabi da mumbarinsa an ci sai sayhani bid'a ne alishma wa inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam liqira'ati khatmati wa in khatmati wa inshadi qasaida haduwa a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin matin a yi karatu na hatama da kuma rera ƙasidu a kabarin annabi da duk an yi da lokacin hukumar saudiya ba ta tsanantawa amma yanzu bai zai yi ba kana buɗe baki a ce kai bida bida yanzu za su yi waje da kai cancat za su ɗauke ka su waje da kai ba za su bari ba ai shine za ka ji cewa ai wahabiyawa kaza kaza ko da yake wani dan bid'a ya faɗa garin ne yace gaskiya Allah ya taimaka da ya sanya kula da kabarin Annabi a hannun wahabiyawa yace da a hannunsu abin yake da ka ya san mutanen sa za su yi ta'adi to alhamdulillah kaga wannan kalimatu haqqin ne gaskiya ya faɗa Allah saka mai da alkhairi shi kansa ya san cewa su 'yan taɓar gaza ne kenan saboda ya ga yadda ake wa kaburukan iyayensu da waliyansu ai yace al-istisqa'u bil kashfi an kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama aw ghairihi min al-anbiya'i was salihin zuwa ayi roƙon ruwa amma idan an zo roƙon ruwan sai a ce wai sai an buɗe kabarin annabi ka fahimta ko kuma waninsa cikin annaba ko wani salihi wai za a yi roƙar ruwa amma sai a ce a buɗe kabarin ya zama rana tana hango shi sama yana hango shi kar ya zama akwai rufin kwano wannan roƙon ruwan shine za a samu ruwa to wannan bid'a ne akwai abin da aka ruwaito abul jauza ya ruwaito aus ibn abdullahi wai mutanen madina wata rana sun taɓa yin fari suka shiga rashin ruwa sosai suka kawo kuka wajen nana aisha gashi muna cikin halin rashin ruwa sai ta ce ku je ku duba kabarin annabi sallallahu alaihi ku je ku bude wurin ya zama tsakanin kabarin da sama ba wani gini ba wani rufi hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqafun har sai ya zama babu rufi tsakanin kabarin da da da da da sama suka je suna yin haka suna budewa kawai sai Allah ya ta saukar da ruwa ruwa ruwa ruwa ruwa ciyawa ta ta tsurowa a wannan shekara raƙuma suka yi ƙiba su kansu suka yi ƙiba suka yi kitse mutanen daga nan aka ce wannan shekarar amul fataki to wannan maganar ba ingantacciyar magana ba ne ba haka ba ne Allah kiyaye na na asha da aikata wannan bid'a darimi ya kawo a cikin sunan ɗinsa akwai abu shi shine muhammad ibn al-fadl wanda ake ce da shi arim mutum ne mai ikhtiladi da ya samu rauni iya tantance abubuwa a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda ukaili ya faɗa da wani su ce malaman hadisi shekul islam ya yi bayani akan wannan a cikin arraddu alal bakari ya ce abinda aka ruwaito daga nana aisha na fatul kuwa min kabari ila sama'i wai ta bude wata windo ko wata kofa da kabarin manzo wai har zuwa sama da ruwan sama ya sauko ya ce falaisa bi sahih ba ingantacce bane wala zubutu isnaduhu isnadin bai inganta ba so wannan kenan so ya kamata a yi kokari a kiyaye kada a yi aiki da wannan irsalul riqa'i fiha alhawa'ij ila annabi sallallahu alaihi wasallam aika takaddu arriqa takaddu na wasiqu wai na bukatun mutane zuwa ga annabi idan an je za a yi ziyaran sai kowa ya tafi da ya takardarsa da dan not dinsa da dan bukatarsa in ya je sai ya jefa ya rasula ni ma ga yar bukata ta a tana da ni ka je ka ce tashi yake na karanta takardun kenan ko abubuwa da ka قول بعضهم إنه ينبغي ألا yadhkura hawa'ijahu ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم منه بهوائجه ومصالحه wasu suna cewa wai bai kamata ba in mutum ya zo kabarin manzon Allah sallallahu alaihi ya rinka faɗan bukatunsa da kuma neman gafararsa a kan zunubansa da harshensa a lokacin da yake ziyartar kabarin annabi wai ai annabi ya fi ka sanin bukatunka kuma annabi ya fi ka sanin zunubanka annabi ya fi ka sanin maslarka ba sai ka faɗa ba kaga wannan kuma tufka da warwara can kuma an tsaya ana addu'a nan kuma wasu kuma sun ce ba sai ka faɗa ba to haka bid'a take ta cin karo to kuma waye ya ce annabi ya fi ka sanin bukatunka yana kwanci a kabarin waye gaya maka abinda riwaya ta tabbatar mana cewa an kai mai sallama Allah ya kan dawo masa da ransa ya amsa wannan an faɗi wannan shi kuma Allah shi ya sanya yake ba a dora mana sai mun gane ta yaya ake ba mu imani dai mu yadda kuma sallaman nan da wanda ya yi ta a nan Kano da wanda ya yi a gindin kabarin Annabi a Madina duk dai قوله لا فرق بين موته صلى الله عليه وسلم وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته wa ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم akwai maganar da ake faɗa wai ai annabi ba bambanci da rayuwarsa da mutuwarsa wajen ganin al'ummarsa wai da yana raye da yana mace duk ɗaya yanzu duk yana ganin mu duk abin da ake duk yana gani duk ya sani ba wani bambanci wai ya rasu yana ganin al'ummarsa kuma ya san halinsu ya san niyoyinsu ya san duk damuwowinsu da duk abin da ma cike cikin zuciyar al'ummarsa gaba ɗaya ya sani kai wannan bid'a ne shi yasa ibnu taymiya yake fada a cikin littafin ar-raddu al bakari din nan yace wa minhum man yadhunnu anna rasula aw ash-shaykha ya'lamu dhunubahu to ba ma annabi ba har shehi ma ana hadawa daga cikin mutane ko wanda suke zaton ai annabi ko kuma wani shehi ya san zunubinsa ya san bukatunsa ko da bai ambata ba kuma zai iya gafarta masa zai iya biya masa bukatunsa kuma wai annaban zai iya ko shi shehin zai iya ya kadiru alama ya Allah abinda Allah zai iya yi shi ma zai iya wa ya alamu ma ya alamu Allah kuma duk abin da ya sani shi ma Allah ma duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani Ya ce wa haula'i qad ra'aytuhum wa sami'tu hadha minhum ibnu taymiya waɗannan mutanen ni na gansu kuma na ji wannan magana daga kunne na daga gare su Ya ce wa minhum shuyukhun yuqtada bihim daga cikinsu akwai malaman da har koyi ma ake da su wa muftuna wa qudatun wa mudarrisun akwai masu ba da fatawa da alƙalai da malaman makarantu suna da wannan yace wallahi almustaan wala hawla wala quwwata illa billa!" an cika ru da aqida Sheikh Albani Allah masa rahama yake cewa hada akhiru ma tayassar jam'uhu min bida'il janaiz wa bihi yatimmu alkitabu yace wannan shine abu na karshe da Allah ya sauƙaƙe min in hada shi na in janaiza kuma da shine littafin nan ya cika yace walhamdulillahi ala tawfiqihi godiya tabbata ga Allah akan datar wanda yayi bani ikon rubuta wannan littafi wa as'alu ta'ala almazida min fadlihi ina roƙon Allah ya mun ƙari kan falalarsa wa an yarzuqani mahabbata liqa'ihi inda mufaraqati hadhihi dunya alfaniya Allahu akbar yace Allah ya mun arziki son gamuwa da shi yayin da na rabu da wannan duniya ƙararriya ila daril abadiyatil khalida komawa izuwa ga gida na abada dawwamamman gida ma'allazina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا yace na fatan Allah haɗa shi da waɗanda Allah ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai madalla da abokanai irin waɗannan waɗanda su ne abokanan tafiya daga ƙarshe ce muhammad Nasiru al-albani Allah ya saka masa alkhairi dan wa wannan shine ƙarshen wannan littafi na akamul jana'iz wa bidawha wanda sheikh nasir al-albani ya rubuta abinda muka faɗa na daidai a cikinsa allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe ko karancin fahimta ko rashin ganewa ko karancin ilimi allah ya mana afuwa ya yafe mana ya sa aljanna ce makomar mu shi kuma sheikh nasiruddin al-albani da ya rubuta wannan littafi allah ya kai ladan kabarinsa wannan addu'a da ya yi a ƙarshen wannan littafi allah madaukin sarki ya cika masa addu'ar ba shi kaɗai ba mu ma da muka karanta shi Allah ya azurta mu da samun wannan addu'a da ya yi ya ba mu kyakkyawan cikawa kuma ya azurta mu da haɗuwa da bayansa na ƙwarai annabawa da manzanni da salihai da shahidai Allah ya sa muna tare da su a ranar tashin alkiyama ya ba mu ni'imomi da kwanciyar hankali ya raba mu tashin hankali mun kammala wannan littafi a cikin darasi na 139 a cikin shekara nan, na shekara biyar ko ƙasa da haka muna fatan allah ya sa mana albarka a ciki allah kuma ya amfanar da mu Allah ya ba mu nasara da dacewa ya mana afuwa ya sa aljanna ce makomar mu da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za kuma mu dora mu fara sabon littafi da muka ce za mu karanta insha Allah shine muktasar zadul ma'ad muktasar zadul ma'ad na ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala kamar yadda na faɗa a yi kokari shi karatu ribarsa shine kara littafi yanzu duk wanda yake da wannan littafin yake ta bi kaga shi kenan ya same shi kuma alhamdulillah ya saurare shi koyaushe zai iya buɗewa zai iya karantar da wani kuma zai iya fatawa a cikinsa amma mutum ya rinka zuwa makaranta babu littafi fa akwai ci baya da yawa kar ka ɗauki zuwa makaranta kamar da shi wurin wa'azi ne kawai ka ɗauka za ka tu kuma za ka yi karatu wannan zaman da za ka yi kaga sai ka zo da alƙalamin ka da biranka ana karanta baƙi da baƙi kana rubutawa dan abin da baka gane ba wurin na wasali kana gyarawa Dan wata magana ce na ilimi aka faɗa kana yi to shine sai kaga ka amfana ka karo. kuma musamman wannan littafin da za a sa ɗin littafi ne mai tattare da ilimi mai yawa kusan dukkan wasu abubuwa na addinin musulunci bangarori ya haɗa a ciki har wannan harkar jana'izan sai mun sake zuwa mun ta binta yana ta kawo shiriyar annabi ne akan kaza shiriyar annabi akan kaza abinda annabi ya koyar akan kaza sunna ce tsantsa duk da manzon Allah ya karantar da mutane su yi a cikin ibadunsu da mu'amalolinsu da komai da komai shine ibn al-qayyim ya hada a cikin wannan littafin ya kawo kuma aka yi shi a takaice so yana da kyau yin wa'ai kokari a mallaki littafin nan kar a zo makaranta babu littafi Allah ya sa muna da nisan kwana da lafiya da ainihin wato za mu iya karanta shi godiya ta musamman da addu'a ga malamanmu gaba ɗaya da suka karantar da mu allah ya musu albarka ya ji kansu rahama ya yafe musu ba na manta nima na rubuta a littafi na lokacin da muka kammala karanta wannan littafin da malam jafar allah ya musu rahama 23 ga watan tara 1997 uh, uh, ga watan tara 1997 ya sauke shi wannan litan a gadon kaya 97 an bude gadon kaya 92 usman bin amfan 92 wannan yana cikin littafan da shi jafar rahimahullahu ta'ala ya sa'a karantar da shi ya karantar da shi da kanshi gashi nan yau shekara nawa kenan 97 shekara na 21 in ya kama ke Allah ya ji kansa da hama Allah kai rahamar kabarinsa kuma duk abin da muka faɗa Allah kai masa lada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك saboda mun ja lokaci yau ba za a amsa tambaye ba sai wani sati insha Allah wassalamu alaikum